mawaƙin nan ne Ado Gwanja. Ya yi martani a kan masu ganin cewa wai waƙoƙinsa na ɓacin tarbiyya ne sun saɓa lamba. Sau da ta saɓa lamba ina ta ne. To, al'ada yi ba addini ba ce. Sannan kuma mafi akasarin mu sai dai mu ce tarbiyya. Tarbiyya kuma duk inda ka gaba ba tarbiyya ta zo gidan aka rasa. Ba wanda zai ma tarbiyya a waje. a addinance ma haka aka to waka ce za ta gurbata tarbiyya ita asusa a gidan suwaye ba a ji ta ba tun kafin mu a haife mu ake yin asusa ba a taba magana ba sai to in kare kai na wane wali a Kano ko a Najeriya ba wanda ya bani sana'a ba wanda ya yi taimako na akan wani aiki na sai lokacin da na samu amfanin aiki na zan ci sai kuma zuwa samun duka kamar wani dan To ko da a baya-bayan nan de, mawaƙin Ado Gwanja ya fitar da wata sabuwar waƙa da ta zaburar da 'yan mata a TikTok. Suka yi ta hawa suna yin mami. To fahimta dai aka ce fuska ce, kowa da tasa yake yin kallo. Sabina Minia.